بالله من شرور أنفسنا karshe karshe ne juma'a ta karshe asabar ta karshe asabar ya zama 27 sannan kuma lahadi 28 litinin ta karshe ke 29 to yana shi kenan watan ya rasu kenan ya mutu sai kuma shiga watan sama to ga mutum ya riski sauran ɗan abin da ya saura cikin watan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus siyami بعد رمضان شهر الله المحرم aka iyakacin yanzu abin da zaka yi ribata a sabar lahadi litinin shi ke in ma za ka yi a jere ke in kuma ba zaka iya magana da litinin kawai shi ke in kuma an zari yazo yana ka kada shi ke sai ka jira wata shekara in kana rayu wannan yake na mana ibnu adama innama anta ayyam innama anta ayyam kullama dhahaba yawm kullama zahaba yawmun zahaba ba'u ta ce kai kwana dubu talatin ne misali duk lokacin da aka cire kwana daya to bai zama dubu talatin ba kuma sai zama 29,999 in an cire kwana biyu to ba zai zama 99 ba kuma sai zama 998 a gaba gaba kake ci ba baya take ci in an cire kwana uku sai zama 997 in an cire sati sai zama 993 an cire wata ɗaya to yi kaga abin yana baya baya an cire shekara to yi kaga ka fara furfura to yi kaga ka fara furfura yanzu ka duba imam lokacin yana high islamic stories ya imam kana da furfura kamar zuwa yanzu ba kaga furfuran ta yi yawa wannan me yake nunawa kenan ana tafiya ta tafi kenan yanzu ana sake kusantan kabari ke kuma ka duba amma baka da gemu zuwa yanzu da nake magana zuwa wani lokaci can ka ga ka gemu to baka da farfara zuwa can wani lokaci ka ga farfara ta balbale ka ma'ana kenan kana shirye-shiryen barin duniya ke wannan sai zama darasi gare mu ba shi ma kanshi ko ba maka wani wa'azi ba darasi ne mai zaman kanshi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون kowace rai ta duba ta ji tsoron Allah kowace rai ta duba me za ta kaddamar mata kanta na gobe sai Allah ya kira kiyama gobe yau muna juma'a gobe asabar ko to haka nan muke tare da kiyama kamar kimta ido ne a ce wane ya mutu wane ya mutu wane ya tafi wane ya tafi to har zuwa generation din gaba ɗaya sa zamu ba ko ɗaya generation na sahabbai ba wani sahabi ɗaya ne rage a duniya gaba ɗaya kan ba ko ɗaya generation na tabi'ai ko dai babu generation na atba'u tabiyai su ma ko dai babu to haka ake ta tafiya to gan mun yi tanadi ba kenan zan je kiyama gaban Allah ba komai ke. Ma ma'aunin mutum kuma sai ya fayau shi ke nan mutum ya shiga wuya ke wani yadda da ba amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin shi sako sako ya zama fayau ba wani aikin alkhairi a ciki to ya kade wannan wa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya nar cikin halin kuma ana da annida ya yahya khudhil kitaba bi quwwa kaga akwai almunadi huwa Allah ta'ala sannan kuma muna da almunada wanda aka kira kenan shine munada sannan annida din ita ce jumlar ki to sannan kuma kana da harfin nida shine ya ce ya fulan ne wa man nadahu ahadun wanda wani ya kira shi kuma yana daga cikin hakkin musulmi a kan musulmi wa iza da'aka fa fa'ajibu in ya kiraye ka ka amsa mai ce ya wane to ya ka amsa ce a kaman ni kaman ni wane kira ni to ka ce kaman kai waliyazu billahi mutum yana da girman kai ke kaman ni wane kira ni a sai ka ji me yake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa girma ya fi ɗaukaka ya fi tawahu komai da komai dai ya fi mu to amma an kiraye shi ba yana amsawa ya abal qasim yana tafiya makabarta ne a baki ya abal qasim to tunda dai alkunin shi abul qasim sai yoyo ce a ah, lam ani ba kai ka nake nufi ba kaga tawahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar wani kira ka ce a ah, kamar ni to kai waye kenan kamar ni kaga mutum ya shiga kamar ni ta mutum ya shiga akhlaq shaytaniya ce ana khairun minhu inda kaji mutum ka ce ni to mutum ya shiga hanyar iblis ne wallahi wallahi billah wa man nadahu ahadun wani ya kira ka kana sallah kuma fa qala subhanallah sai ka mai tasbihi subhanallah to wannan kuriha ma'ana ce an karhanta haka an karhanta haka wa sahhat salatu amma sallar ta yi <coughs> ana tasbihi ne in ya kasance a wata matsala a sallah wannan kuma matsalan ba ta sallah bace wani abu ne daban amma da wani abu ne ya samu liman to kaga zaka mai tasbihi malam da ya kama mana hadisi kuma hadisi yake cewa idan kun amuru fi salati wa tasfiqu wattasfiqu linisa in wani abu faru a sallah to namiji sai ya tasbihi mace kuma ta yi tafiki to ne ce babu kuma in wani kira ka kace subhanallah to wannan kenan yana na maka mafifici shine kai shiru muke ko ka ci gaba da tunda jinsi ne na abin da ake faɗa a sallah babu ko mai sallar da ta yi tunda kana maimaita tasbihi musamman cikin ruku subhana rabbiyal azim sannan kuma kana yin shi a cikin sujjada subhana rabbiyal a'la kuma tasbihi al'amari mai muhimmanci matuƙa komai da komai yana ma Allah tasbihi tusabbihu lahu samawati sabu wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in إلا يسبه بحقه كم من قوم ينام على تسبيه فينا دقة نقول ذي كما كلام من من يوع تسبيه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبعد نصر الله سبحان الله والحمد لله subhanallah kaga ita ce jagora subhanallah walhamdulillah biyu kenan wala ilaha illallah uku wallahu akbar hudu ahabbu ilayya mimma bala'at alayhi shams ya fi san wayannan kalmomi fiye da duniya da abin da yake cikin duniya amma kai ma da gaske ne haka ka fi san wannan kalma fiye da duniya da abin da yake cikin duniya to ba ma duniyar gaba ɗaya ba in an ce maka big meaning kawai luna da wannan da luna wanne ka fi kauna bari ya tafi lai ka samu mutane da dama su dauki luna amma ka ji shi ya ce li an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams to kake nan mu sanya su a gaba sai su manya manyan jarumu bi idinillahi ta'ala mu bakiyama tunda ba gurin tasbihi bane kai shikenan ba a baka bi sunna ba ya zama kayi makaruhi wa man waqafa fil qira'ati mana ce wanda yayi waqafi ya tsaya ya dakata ya bursof a wajen karatu ka zo sai kuma karatun ya cude maka ka gagara yin gaba ka gagara yin baya walam yaftaha alaihi ahadun kuma sai wani ya ba wanda ya bar maka buɗi kowa sai ya shuru kowa sai ya shuru to taraka tilkal ayata to bar wannan ayan kawai ba lalle sai ka karanta ta ba wa qara'a ma ba'daha sai ka tsallake ka je wani guri daban ba lalle ba ni ayan da ka ɗauko sai ka dire ta tunda ya ta'azzur shikenan fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya da za ku iya tunda shi yayin da zai iya kenan tsallake ta ka je ta baya wa qara'a ma ba'daha to fa in ta'azzarat alayhi ita ma ta bayan ta zama haddan ya rubuje to shi ke nan raka'a kawai kai rubu ko kan ulwallahu kai karanta ta shi ke karanta a ahad Allahu samad lam da yulam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akwai shi ke yanzu kaman ka karanta izu 20 ke wala yanzuru bai ne dai amma ba lallai sai ka ɗauko mushafi a mushafi shine muke cewa ƙwar'ani ana ce mai musafi. to ba lallai sai ka ɗauko musafi ƙur'ani ka buɗe ka duba ba tun ana sanya shi a gaban liman a wasu gurare kuma za ka samu ana sanya shi ne <coughs> abu mai fadi musamman cikin ramadan za ka samu suna da ƙur'ani mai fadi sosai wanda imam kawai idan shi yana wurin <coughs> na da irin wannan a egypt kenan a egypt babban tebur ne haka amma wanda za a sanya shi flat da shi kenan kuma babban ba sosai zai in an bude shi zai kai haka to lafiya lafiya ke kuma tun da can su ba su bada wani matsalar wuta wace ko ana sallah an dauke wuta babu wuta ce standard to kaga imam ko ba shi da hadda kawai zai yi zai yi duba kuma an samu zakwan ya ummu aisha min al-mushaf zakwan ya kasance yana ba aisha limanci daga mushafi mana yana dubawa a cikin sallar tarawih ke amma nan yana maganar sallan wace sallan farilla shine ce wala yanzuru mushafan bayna yadayhi ka ce lalle sai ka duba mushafi ba in dai karatun sura ne sura ko da aya ɗaya ka karanta ta yi illa an yakuna fil fatiha sai dai in kasance abun ya gagara ne a cikin fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai mutum ya gagara kawo ta to ya zai kuma mutum ya gagara kawo fatiha eh zai gagara shi sabon musulunta ne to kaga fatihar bai gama iya ta ba to zai iya yiwa haka amma wanda yake da daddan musulunci to kaga ce bai iya fatiha ba zai zama tsantsan sakaci kenan da gurin shi to kuma mutum bai iya fatiha ba za a san shi sallah yaya za a sa shi sallah to kaga sai dai irin su irin sun taru ke ko kuma ya zama masabuki ya zo kenan shi ya fara shigowa bayan imam ya sallama to shi kenan kuma sai fara sallah to wanda suka zo baya kuma sai suka jona da sallar shi tare duka irin wannan yana yana iya faruwa to fala budda min kamaliha bi mushafin to dole in dai fatiha ce dole sai an cika ta da mushafi ko da duba wanda aka yi ko a musafin ko a waya ko ma ya ne ɗauko ka duba aw bi ghairihi ko ma kaga ce bi mushafin aw bi ghairihi a irin wancan lokacin zai zama kaman allahu shine ba shi yake cewa allu allahu allu sai duba allan da yake a rubuta fatiha a cikin masallacin aw bi ghairihi a irin wannan lokaci kaman mai kalanda akwai kallon da suke dauke da fatiha au bi ghairihi a irin wannan lokacin akwai wayoyi ga qur'anin nan kutin gaba da a memory qur'ani ne su kutin kamar da zaka bude musafi haka zaka bude shi Balma na cikin waya ya fi saurin budewa ba ya kafin ka bude yana yawa shafi biyu ne a in takarda ne ke sai ka buɗo shafi biyu da malam ne kuma fa fit fit fit fit fit fit sai kaga ya bude maka shafuffuka ko me kake so kuma da abin da kake nema an shafi na ɗari biyu ne kawai kana danna shafi na ɗari biyu don shi kenan sai tafi ma shafi na ɗari biyu amma ka gan in wannan kake a dole sai ka bude sai ka yi gaba kai baya amma can kawai shafin na ɗari biyu na ɗari uku kana danna shafi na ɗari uku shi kenan zai buru maka daidai daidai babu kuskure to kaga nan a wannan zamani ya shiga au bi ghairi sai ka fito da wayan kan akwai musafi sai ka duba au bi ghairihi fala budda min kamaliha bi mushafin au bi ghairi to ce fa in taraka minha ayatan au bi ghairi zai shiga a laptop ko a computer da in masallacin ya zama akwai computer kamar a gaban liman to shi kenan ya halatta ya bugu ne ipad ya halatta ga buɗe duka wannan zai shiga mai awu bi ghairihi a kayan zamani ke to fa in taraka minha ayatan in ka bar aya ɗaya tak a cikin fatiha sujada qabla salam za ka yi sujada qabla salam kafin kai sallama to fa in kana akthara tamam abin ya rikirkice kuma yawa sai mutum ya bar aya biyu batalat salatuhu sallan ta ɓaci sallan ta ɓaci kama kenan idan mutum bai iya fatiha ba a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam an ba da mafita kawai ya su ba subhanallah alhamdulillah in ka bi mutum sallah sai ka ji ya ce subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to bai iya fatiha ba kenan sallan kuma ta yi wannan manhajin malaman hadisi dole ka samu akwai bambance bambance abin da hadisi ya tabbatar shi ne nan kai shi yayi kamar kaga nan cewa in ya kasance ba aya nan sallan ta baci to kaga za mu dauki yake kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man fataha ala ghairi imami to sai zama kuma mutum ya buɗe yema wani limami daban buɗe ba imam da kake bin shi ba wannan ya zai zama haka wa man fataha ala ghairi imamihi batalat salatuhu wanda ya ma wani liman buki daban ya zama an samu limamai ne biyu suna sallah to kai kuma sai ka daga murya ka ji can yayi kuskure kama ce ga masallaci a nan eh sannan ga masallaci a can kage yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambata ya ce yawai yawaita masallatai a unguwa daya ko a guri ɗaya yana daga cikin bidiyoyi shi ya kake faɗa bidiya to sai zama ga masallaci ga masallaci ko titi kawai ya raba kaga kana sami irin wannan da yawa musamman nan gari da wasu su suke wurare haka ga masallaci sai titi sai ga masallaci wannan ba zai wancan wancan ma baya bin wancan to sai ka ji daman tun da akwai hamayya sai ka je kuskure kai kuma sai a sifika ka ɗauka ba haka ba ne ke eh, sai ka mai gyara sai ka mai gyara to shi ne ke cewa bakwalar salatu kai da kai gyara daga nan masallacin sallar ka ta ɓaci mana sai ka bar shi kenan tare da wa yawa tare da imamin shi can tunda kai kana tare da imamin ka nan sai kuma in shi ne kuskuren ka gyara mai shi ne cewa wala yaftahu ala imamihi to kai ko imamin ka ne ma ka ji ya dan yi shiru ba za ka mai budi ba illa an yantazira al-fatha sai dan yana dubin budi ya je ya dawo ya je ya dawo sai ka fahimci cewa kamar kira ce ta mai tauri to lokacin sai ka mai budi amma kawai ka ji imam yi shiru shiru ɗaya kawai kamar ya karanta aya ce da za ta girgiza shi يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول to ba ka ce halmin mazid a mana yanzu yana tadabburi ne yanzu har tana magana yawma naqulu li jahannama halin talat kaga yawma naqulu li jahannama halim talat sai shuru to kai ba ka bude wata taqulu halmin min a sai kai shiru ka ji mai imam yake nufi kenan ba a saurin buɗe wa imam ma a sauri sai in ya nemi buɗe ta ya zai nemi buɗe ya maimaita ya maimaita ya maimaita ya maimaita to mana kamar ya gagara wucewa ke illa an yantazira al-fatha aw yufsida al-ma'na ko ya bata ma'anan aya to a lokacin sai ka faɗi menene ne wannan su ne jumlolin da mala ya mana to anan yake cewa albayan bayani akan wannan jumloli yani anna man nadahu ahadun kaga da ya kamata ka wani larabci ne ba fa man nadahu ahadun sai ce yani anna man da'ahu ahadun dan ka dan samu jarin kalmomi man da'ahu ahadun huwa fi salati wato ne kira shi alhali yana cikin sallah fa sai mutum ya yi tasbihi subhanallah qasidan ifhama munadihi bi hadha alqawl amma kai kana nufin ka sanar da wanda ka kira shi da wannan magana da subhanallah yake walam yaqa tasbihu fi mahallihi kuma tasbihin kaga ba a gurin shi kai ba domin ba wajen karatun fatiha ba gurin ake tasbihi ba ana tasbihi ne gurin da ya dace kamar ka karanta sabbi yake subhana yana daga cikin sunnoni da ake wasa da su da yawa sai imam ya hada maka sabbi fahada mar'a ina dokan da Allah ya bayar a gurin sabbi hisma sabbi aka ce yi tasbihi command Allah yake bayarwa to tunda command ne kaga ka tsaya ka ce subhana rabbiyal a'la kaga wannan fi mahallihi yana mahallin shi ko in ka karanta idza jaa nasrullahi wal fath zuwa karshen ayoyin fasabbih kaga doka ne umarni ne command fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dokoki ne anan fasabbih ɗaya kenan hamdi rabbika biyu tasbihin kana shi da godiya sannan command na uku wastaghfirhu ka nemi gafaran Allah to kaga bai dace kuma ka ma Allah ta wurin kunne ba bai dace ba sai ka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli shine ka bi abinda aka ce kai kenan سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin fassarar Qur'ani me aka umarce shi shi yake yi kaga kuma kuma me aka umarce mu ba shi muke ba mafi yawanci kawai dai a ji dadin karatun shi kenan waliyadu billah to nan ke cewa walam kai tasbihu fi mahalli domin tasbihin ba a gurin shi kai shi ba to ga ina gurin shi ne kamar na sabbi a gurin ne wannan babu komai amma ne da ya kira kai kace subhanallah to qad irtakaba makruhan mutum yayi ya aikata makaruhi abinda ba a so wa sahhat salatuhu kuma sallar ta yi domin jinsin abin da yake sallah kamar da Abu Bakar radiyallahu anhu ya daga hannu godiya ga Allah kaga godiya ga Allah shi ma jinsin abin da yake sallah babu ne Waƙila bal ta bukuru salatu. wani suka ce a a sallar ma ta baci a sallar tashi ta baci لأن ذلك maanar معنى المحادثة والكلام في الصلاة shi domin wannan yana daidai da ma'anar kana magana ne fi ma'anar muhadatha kana magana ne da wani wal kalami fi salati ko kana magana cikin sallah amma hakikani ba zai zama magana tun daga sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi yayi alhamdu da wannan imam bukhari yake cewa babu ma yajuzu min at-tasbih wal hamdi fi salati lirrijal mun karanta hadisin wancan wancan satin hadisi na dubu da 1201 ke Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi sulhu tsakanin bani Amr bin Auf lokacin sallah yayi sai bilal ya go gurin abubakar radiyallahu anhu kare bai je gurin alhasan ba bai je gurin alhusaini ba bai je gurin aliyu ba sai zo gurin wa abubakar radiyallahu anhu fa qala hubisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shi an rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabra fa ta'ummu an-nasa to zaka ba mutane limanci qala na'am in shi to eh in kun so sai yi limanci فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فجاء فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا النبي صلى الله عليه وسلم يتساقى سهو ساقى ساقى وهكا حتى قام في الصف الأول فأكذ الناس بالتسفيه قال سهل هل تدرون ما التسفيه هو التسفيه سنة بقى تابين النوز فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة falamma aktharu al iltafata da suka yaji tafiya yawa sai waiwayo ga me yake faruwa fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam fi saf fa ashara ilayhi cigaba cigaba makanaka yace farafa abubakar yadayhi abubakar sai daga hannu fa hamidallaha sai ya gode wa Allah to don imam bukhari yake cewa babu ma yajuzu min at-tasbih wal hamdi fi as-salati lirrijali to sai zama kenan abubakar radiyallahu anhu anan yayi me kenan yayi daidai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce me kuma to me yasa kace alhamdulillah ba ko ya faɗa mai haka bai faɗa mai haka to anan yake cewa wai sun ce sallan ta baci amma ba magana bacin sallah nan لأن ذلك في معنى المحادثة والكلام في الصلاة abdullahi da abubakar ne matsayin magana ne a godiya ne ga Allah subhanallahi ma ba matsayin magana bane matsayin godiya ne ko tasbihi ga Allah wa amma idza kana al-amru nabin fi salati amma in kasance al'amarin ya faru ne cikin sallah ka tambihil imami kamar amma imami tambihi kalma ce da bahaushe ya ranta tambihi shine fadakarwa ala sahwin waqa'a minhu fiha akan wani rafkanuwa da imam ya yi to ba zalika mashru'un wannan babu ne tasbihi in ya zama galiman da zaka fadakar da shi li qawlihi alayhi salatu wassalam idza nabakum amrun fi salati fattasbihu lirrijali fattasbihu lirrijali idan wani ya sha ya samu a sallah to shikenan maza su yi tasbihi a wancan kisan na Abubakar kenan maza su yi tasbihi wa tasfiku lin ita mace kuma sai dai ta yi ma imami sai dai ta buga tafin hannunta mana kenan a cikin sallah ba a so mace ta fitar da muryarta har a ji a masallaci kuma gashi liman yana magana yana karatu ya yi kuskure sannan kuma ta yi magana yana yawa ya kasance wani abu zai iya fada zuciyar shi sai ga kuma sallar liman ta warware ko kuma ya kasance a ashe wacce tana suna cikin sallah kuma to kaga babu to wannan yake nuna maka kenan mata suna me kenan mata suna halartar masallaci mu duba sosai domin yake cewa to lil rijali wa tasfiqu nisa'i ko kuma ma ya kasance mutum yana jan mata ne sallah yana kana iya jan mata sallah a sallar tahajjudi sallar dare kenan kamar da lokacin Umar ibn al-Khattab an sanya mata musamman Tamim ibn Aus dari ya musulmi ya musulmanci to kaga kenan ashe tun tun lokacin sahabbai mata ana tahajjudi da su kenan ya halatta ma a ware musu guri musamman to amma kaga mutumin da bashi da masaniya ko da yana son rikici ne to sai kasance yana ta babatu babatun da ba zai kai shi ko ina ba ya halatta a ce mata ga ga Jamus sallah ko kuma dai su bi mazan gaba daya to kaga ba wanda za a ce lalle mata ku fito ko haka kuke za ku rinka bin gidajen mata ce mata ku fito sallan hajjudi a in ta ta za ta fito ta fito kuma dau sallah suke cewa idan matan ɗaya fita ne mu za ta je sallah ya kai mabiyin sunna ne ya za ka kar ka hana ta manzo Allah ce kar ka hana tare ne ba za ta zo sallah masallaci to shi mu je tare kaga ahlus sunna ne amma tare mi za ta zo sallah kuma ka hana kuma har yanzu kana hanawa to kaga yanzu kana warware sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dai za mu barka da manzon Allah gobe ba shi mun barka kai da manzon Allah sai mu ga ya kes sai za ta kare kuma ya riga ya ga bana cewa to famar rabi ba an sunnati khalas fa laysa ba baya tare da shi to abu ne mai sauki ba wai a nan garin ne kawai mata suke zuwa sallar tahajjudi ba yau ba nan bane kawai wannan ko ina ne a duniya al'amari ne na duniya to kaga al'amari na duniya kuma ya samu asali tun lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kasance sai dai kai hakuri ke kuma ba za a daina ba abin da ake bukata kawai mutum yi ikhlasi to mata su ne masu tafi to kaga kenan asalin tabi kenan an halatta wa mata ne amma a cikin sallah amma mutum ya kwace glove for him wannan kuma shi laisa sunna ba shi daga cikin sunna amma da zaka sai samu yanzu larabawa suna yi ko su turawa in abu ya burge su sai su yi kabbar a sai su yi sai su tabi ko indiyawa in an yi abu sai su yi tabi to kaga wannan laisa mina sunna kuma ne ne ka tambaye shi haka sabai suke yi kuma abu ya burge sai su yi tafi to wanda wanda yadda ɗan najeriya ke yin abu ya burge shi ya yi kabbara ko kuma yi ya yi tasbihi to ne ya fi zama daidai fiye da su yadda suke yi daga mu ma alhamdulillah nan muna kan siti kenan amma sai dai kabbaran kuma ba komai yake kabbara ba ba komai yake kabbara shi kuma ɗan Najeriya in ka zo matsalar shi shi komai kabbara ne ko shirme ne kabbara ne ko nahul wadini kabbara ne wal fa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu huwa sai ka ji yayi kabbara <laughs> Allah zan yi dan Najeriya ko shirme ne sai ya kabbara ko an zaki wani ma sai ya kabbara Allah ya bada lada to kaga wannan ba wani ladan da Allah zai baka amma kabbara lokacin da abin zai burge ka bara ku yi ba kwa so ku kasance ku ne ruhun yin aljanna alsahabai sun suke kabbara Allahu akbar to kan in an da mamaki abin mamaki ya halatta kai kabbara ko kai subhanallah da ma ba ana karatun qur'ani ne ana kabbara karatun qur'ani shi yana bukatar mai shiru ne da kuma tasirantuwa wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaru qalu ansitu qalu ansitu da kuma wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu shi ma yace me wa ansitu ku shuru saboda me ko turhamun to kaga ko ana karatun qur'ani kana ce mm mm hada kalam mm to ka gane baka bude baki ba amma kana magana ne mm to ballanta kuma ka ce mu je ina za ku je ina za ku je kaga kai surutu ta shuyi za ta shuyi kuma duk kuma wai ka mai ayoyin nan guda biyu shi kuma sai ya kama da bibi shi in ana karatun qur'ani me yake fastami'u lahu wa ansitu kaga ko masu sauraro ko ana karatun kuna ihu sai gari ya waye Allah ya bada la ce ai shuru ka saurara ka yi shuru ta shi ma mai fasarawan ya saurara ya yi shuru to kaga shi kenan mun bi dokokin Allah gaba da yake to a nan kenan a ji tsoron Allah wajen tabi da ake yi musamman malaman makarantun boko su suka koyar da mushilolin mun zai wahala a cewa malami yana karantar da kai tafsiri ko yana karantar da kai hadisi ko tauhidi ta ce glass for him yana wahala da mana yawa yana karantar da english ne english din kuma bai fahimci addini ba da shi ne zaka in ya bada amsa what is a now? what is a now a now is a name of person place or thing clap for him to kaga wannan laisa min sunna to in boko kenan kaga ya kamata su fahimci addini masu fahimtar addini su ma su fahimci boko kenan sai ce wa amma man waqafa fil qira'ati wanda ya wakafi a wajen karatu ya qara'ul ayatil muwaliya a muwaliya ma'ana wanda take binta kenan amma da ya ce ya qara'ul ayatat taliya aw ya qara'ul ayatal lati ba'daha ya qara'ul ayatal lati ba'daha ma'ana ya karanta ayat da take baya aw yarkau in ajaza qabla tamami sura ko kuma kawai da yi ruku ya sallama kafin surar ta cika li'anna ma zada ala ummil kitabi sunna domin abin da ya karu akan fatiha sunna ce abin da ya karu akan fatiha wannan suran sunna ne to kuma wannan sunna wata sunu hadhihi sunna bi ayatin ko ka karanta aya ɗaya tak shikenan sunnan ta yi fama fauka ko fiye da haka kamar irin limaman ƙauye da suke karanta mudhammatan Allahu akbar sallan ta yi sai sai da ce ya bar sunna kuma ya bar wani sunnonin amma sunnan sallah aya ɗaya yayi to shine ma da yake cewa wa ghayatul amri amma asalin asalin gaya shine target anna khatma surati fadilatun ka cika suran cikakkiya wannan mustahabi ne la yahtaju ila nadri nadri mushafin ba lalle sai ka dauko mushafi ka duba ba wala yutalabu bi sujudin fi tarkiha kuma ba za ce lalle sai ka yi sujjada ban ka bar cika sura bi khilafil fatihati domin sabanin fatiha in baka iya fatiha ba to sai ka kai allati hiya ruknun wanda ita rukuni ce فلا بد min كمالها بمصحف mushafin غيره to dole sai ka cika fatiha imma da mushafi ko kuma da wayansu abubuwa na zamani kamar da aka kirga baya da waya ne ipad ne kwamfuta ne duk abin da zai taimaka maka ka gano to shi ke ka cika ta sai fa in taraka ayatan minha amma idan ka bar aya daya daga fatiha sajada qabla salam za ka yi sujada qabla salam wa in kana akthara batalat as-salah domin ya fi haka kuma to sallar ta ɓaci da ƙaunihi alaihi salatu wassalam a cikin hadisin ubadatu bin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu salla ga wanda bai karanta fatiha ba wanda imam al-bukhari littafi musamman juz'ul qira'a khalf al-imam musamman kan wannan hadisin yana karfafa wajibcin karanta fatiha a bayan imam yace walau kana ghairu al-fatihati ruknan to inda ya zama wani fatiha daban walau kana ghairu al-fatihati ruknan to inda ba inda wani fatiha kamar sura kenan rukuni ne to yace yajibu al-itiyanu bihi dole dole sai ka zo da shi shi ba bi tamami salati yace inda wani fatiha ba rukuni ne wanda dole dole sai an zo da shi kafin sallah yunadu bihi bi tamami salati inda wani fatiha kamar sura shi ma dole ne kafin sallar ka cicika la bayyanahu alaihi salatu wa wassalam da annabi kamar yadda mu'ad bin jabal yayi dogon sallah wani dan saurayi ya yanke sallah a bayan shi to kai sauraya kake sallah ce yana yana karanta fatiha sannan ke roki Allah aljanna ya nemi Allah ya tsare shi daga wuta shikenan shaf to wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mai sai yayi sujjada ba to wa in zitta alaiha fa huwa khairul laka amma ka kara haka wannan shi fi maka alkhairi mana ka karanta fatiha da kuma ƙarin sura shi ya fi maka alkhairi amma ka takaita kan fatiha babu laifi to yana za mu dakata nan kenan wa amma alfatu ala al-imam fa innahu yakunu inda intibahi bil fathi ba'da ajzihi ala itmam al-qira'ah wallahu a'lam inda aka rubuta ganin su kuma bukatan waraka amma mafi yawancin mu yanzu da muka zo nan ne muke bukata ko kana da lafiyan baka da kudi kuma ciwo ne to magana ne shine ana bukatan kudade ya ma mutane karanci yawa to kaji ya ce gaskiya ko kudade yayi karanci a hannun mutane da kuma marasa lafiya da bukatunmu na alkhairi da Allah shine bi mu sani Allah mai gima illa ma ji ta musahala. Allah mala sahala illa ma ji ta musahala. Wa an ta taji alul hazna idan shi ta sahala. Allah mala fiskar makurubi. Allah mala fiskar bal makurubi. Allah mala fiskar bal makurubi. Wa ka bi daina ne madini. Allah ma sim min kashiyati ka ma ta huru bihi bai da na wayar ma asi. Wa min ta'ati ka ma tuballi guna bihi jannata ko min lalƙe ma ta duniya. ومجدنا بأسماعنا وبصرنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لا من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بما رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا